gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu a kai tsaye ko da yaushe ake bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Daula Salim. To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa to a yau ma sha ɗaya ga watan Fabrairun shekarar tara shirin namu zai ci gaba da magana ne akan zamantakewar aure. Tsakaninka da matanka da kaje ka auro ta duk abin da ya faru ku shiga ɗaki ku kulle ku sasanta kanku. haka yake kamar yadda duk muka sani mun faro wannan maudu'in tun makonni uku da suka gabata inda muka ce za mu taɓa ɓangarori daban-daban na aure tun daga neman auren zuwa shi kan shi auren da sauransu. To a yau wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da wasu ma'aurata a zauren muhawarar yau da gobe. to daula yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi wa masu sauraro a shafinmu na facebook inda muka ce shin ko kun san muhimmancin kyautatawa tausayi yabawa nuna kauna da soyayya a zamantakewar aure ka kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga Abubakar ya kanaji Bauchi inda yake cewa hakika kyautatawa abokiyar zamantakewa abu ne mai kyau da fatan Allah ya kare mu. Allah ya kare mu da matan banza To <laughs> fa lalle shi kuma Ilyasu Abubakar Fataskum cewa yau da gobe na tabbata in har ma'aurata za su ɗauki hali na tausayawa kyautatawa da kuma nuna soyayya to shigo shakka babu aure zai ɗaure. Haka yake. To sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna cewa yi hakika kyautatawa da nuna kulawa wannan yana ƙara danƙon soyayya ga ma'aurata. Gaskiya kam hakika shi kuma Ibrahim Salisu ɗan Kaduna cewa hakika yau da gobe wannan abubuwan da kuka lissafo shine ginshiƙin soyayya. Tofa na shi kenan sai Yusuf yan Ramadan mai gwambawa cewa yau da gobe dukkan abubuwan alkhairin da kuka zayyano suna da matukar mahimmanci a soyayya da zamantakewar aure saboda haka ya kamata kowa ya yi amfani da waɗannan halayen irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. shi ko muhammad wato muhammad dan budan shani cewa yau da gobe ikon allah hakika zuciyar dan adam tana buƙatar kulawa kamar tausayawa kyautatawa musamman tsakanin ma'aurata. haka yake sai ningi sai ningi to fa sunan ke na Allah da faɗa wannan daidai ningi har guda hudu <laughs> cewa eh kyautata wa iyali yakan ƙara soyayya ga juna nuna tausayi ma yana da muhimmanci shi kuma isa hasan cewa dukkanin abin da kuka faɗa suna da muhimmanci a zamantakewar aure asali ma idan babu waɗannan abubuwan a zamantakewar aure za a iya samun matsaloli a auren To sai Umar Adamu tagum cewa to ai dama muddin ana son zamantakewar ma'aurata ya yi kyau dole ne a samu abubuwa kamar haka son juna tsakani da Allah kyautatawa da yabawa. To sakonmu na ƙarshe ya zo ne daga Sunusi Ishak ɗan Adam Tudun Wada ɗan Kade ya ce tabbas hakan zai taimaka wajen samun zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata. To mun gode ku ci gaba da an samu da tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. To Madalla yanzu bari mu je jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin su da ma'aurata a zauren yau da gobe. makonni da yawa da suka wuce mun ta tattauna akan abubuwan da suka shafi aure matsaloli zamantakewa da sauransu yau kuma za mu so mu ji ne Eh, abubuwan da ke kara inganta zaman auren wanda ke ƙara wanda kuke kiran shi cewa shine gishirin Hmm, na zaman aure eh, auren musamman a wannan zamanin ga eh, maza da mata don mu kara fahimtar menene bukatun juna hmm. bari fara da namiji wanda yake cikin wannan eh, zaure namu don mu fahimci wai shin a matsayinka na wakilin maza a wannan zaure me da me kuke tunanin idan har mace ta yi ta kai ku last bus stop watan ta yi abin da ake bukata kuma kuna tunanin za a samu zama mai kyau mai daurewa to idan muka dubi wannan lokaci halin da ake ciki babu abin da mace za ta ta maka ya zama na cewa ta gama mako mai irin haƙuri da rayuwa saboda an shigo cikin wani yanayi yanzu na ƙila za ka ta ka nemo abin da za ka ci abin da za ka sha kuɗin makaranta yare da abubuwa eh. to duk inda mace ta fahimci lallai ga shi an yi halin rayuwar da ake ciki mm. ta zama mai haƙuri ba mai matsi gare ka ba mm. to ina ga mace ta ɗauki abubuwan da na dace kuma za a zauna lafiya da ita ɗaya kenan sa'ilin nan baya gare shi mace ta zama cewa duk da kai ta waje ka dawo kila ka dawo da bacin rai kila abin da ka je nema baka samu ba ko wani mm. abi ka shigo cikin tarbe ka harba harba ta kawo maka dan ruwa mai sanyi ta dan tare ka ai ina ga za a samu zaman lafiya a irin waɗannan abubuwan a ɗaya magana su tsabtace ma gida shi kai ne hmm. sannan da iya girki ka zo ka ci abinci mai daɗi ka sha mai daɗi ka sha mai kyau ai duk macen da za ta maka za ka ji ka ƙara son ta ka ƙara zon ƙaunar kuma za a samu zaman lafiya to kafin ka je gaba bari in fara daki daki cikin wa'annan abin da ka gabatar ba in maka tambayoyi na farko ka yi magana akan maganan hakuri wanda an ce da ɗaya baya ƙara saboda haka kenan duk lokacin da kake mata ihu a kai ta yi hakuri da kai baka bata abinci ma ta yi hakuri duk abin da kuke bukata kenan da naci kun ce ba magana magana tattalin arziki ba magana abinci ba ai shi eh. abinci wajibi ne dole ne mm. ga magidanci ci da iyali ne da mm. abinci ai hakuri da abin da aka kawo ba sai an matsa ba ka kawo mata ce mai gida ni yau gaskiya sai ka samu mana kaza ko sai ka samu mana nama gaskiya mai gida mm, ai ba a rasa in akwai sai a kawo in babu sai ai hakuri to duk inda aka riga nan tabbas za ka za ka rike iyalinka za ka ƙara son su kuma za ka ƙara samun zaman lafiya. So kenan dai kana ganin kamar mata musamman na wannan zamani suna da karancin haƙuri kenan a zamantakewar. Gaskiya akwai marasa haƙuri da yawa daga cikin su wadda ba kamar yanzu bari baki misali mata yanzu ba su duba masha'anin da ake ciki mm, yau in mutum wata kawarta ya tashi za ki ji ba ta tunanin yanzu tunanin da kake mai gida ko shi tunanin mai ya za a yi karfi abincin gida dai amma hankalin tana canga anko hankalin tana canga sai anko ne da zinari to an kunya kai ga abinci amma ibrahim ai kai kanka za ka so ka ga ka ta fita kunya kai kanka za ka so ka ka fita kunya ko ba haka ba ka ga ka ta shiga mai kyau wasu mazan idan matan suka ce mai gida a yi tattali sai su ce a Allah kawai a yi kaza to tun daga nan zai ɗiga mata da cewa a in babu ma ba za ta san babu ba saboda me shi ya mm. koya mata kawai ayi kawai eh kuma yana nuna mata ina ai gobe za a samu wa kuma ita tana duba goben nan ba ta iya yi zuwa ba za a samu ba mai gida mu rage wani sai ce a kawai a yi amfani da shi kin ga to yau ka nuna mace gobe za a samu jibi za a samu gata za a samu ai billahi la zida ila ko ni ne ban yadda da babu nan ba sai ka amma to amma kafin yi nisa eh. Zainab bata riga ta shiga daga ciki ba eh. barin tambayi matan auren in ji eh, wani abin da ke faruwa kenan eh to akan samu matsaloli hakan amma za ki ga yawanci mazan su ma ba su kan sauke nauyin da Allah ya dora musu ko in ba su sauke haƙƙin matan su. musamman na wannan zamanin. Musamman na wannan zamanin shi yasa ake samun matsalolin da kike ganin yakan kawo ga mace-macen aure ana ta kokarin a gyaggyara amma abubuwan sun kasa gyaruwa. Za ki ga mafi akasari maza za su dinga ganin mata a waje da kyale-kyale suna da kyau suna burge su. Mm. kila mahaifanta ne suke iya kokarin su akan ta amma daga zaran ta zo gidan sai ta ga ta canja kamanninta mm. ta canza fasali saboda rashin kulawa ita ai mace farin ciki ne ga mijinta mm. ko ba komai fureci abin kwalliya ce mm. abin ado ce a cikin gida ko ba komai ka zo ka ga matanka tsaf tsaf tsaf ta gyara ai kai kanka za ta burge ka matan da kake ganin su a waje inda zaka kula da matan ka Ka sauke irin ɗawainiyar da Allah ya dora maka akanta to ta fi su na wajen nan kyau da komai da komai to amma an ce kuna da rauni ne wurin gishirin zaman auren ma'ana ba kwa son tsafta da kun shigo sai ku ce to ai dama an kyalkyale ya kare an gama soyayya an shigo gidan yanzu an fara haihuwa ba kwa son girki mai daɗi da yanda kuka kwaba yayi daidai anya ba ku kuke koran mazan nan ba kuwa ai su je waje su dinga ci gaba da kallon zaki la'akari da wani abu binta ita mace tana son tattali tana son tattala mijinta suna iya iya gwargwadon kokarin so na zubin mazajen ne ba su kawo abubuwan cin abincin da ya dace wannan bangaren kuma karki manta dukkanin magidancin da ya ci abinci mai daɗi a gidan shi mm. to fa kuɗin shi ne iya kuɗin ka iya shagalin ka iya kuɗin ka ne iya shagalin ka akwai wanda zai kuke mm. ya yi miki cefane iya ne tsakani da Allah maganar gaskiya ta zo a yi ta mm. wani kuma yana son ya ci da daɗin amma fa ba zai saki aljihu ba sai ki gaya mun muna da dabara mu sai mu haɗa da dabara ai duk dabaran ki in ba namun jikin ki zaki yaga ki dafa ki bashi ya ci ba babu yanda za a yi dabara kina mace matar shi kina karkashin shi ke ce zaki mishi dabarar shi bai tunanin ya kawo ba yana son ya ci da daɗi dole zaki rage na gobe maza maza maza ku yi kariya ba matan ba hakuri kin ta oh. ce to ta ce iya kudin ka iya shagalin ka oh, to in baka in baka siya eh, misali a nan wajen ka kawo abubuwa gida ka yi iyakacin kokarin ka daidai gwargwadon ka na abinci misali a nan wajen akwai dai dan naman da za a sa akwai ɗan abincin da za a dafa to yau da gobe sai Allah in kana aiki yau aka samu dole za ka kula in kuma matanka tana haƙuri da kai ka san wallahi ba za ka wulakanta ta ba dole za ka yi mata abin da ya kamata wani lokaci ba sai ma ankon ya taso ba za ka ɗauka ka kai mata amma ba duka aka ba duka ba duka aka taru aka zama suna yi za su yi kwalliya ba kwa kallon kwalliyan nan wani lokaci ba za ku dawo gida ba sai karfe sha biyun dare kwalliyar ta kode za su yi tsafta ba za ku duba ba a a bincika na ɗaya da kwai abin da take yi wanda mijin bai so kuma ya kokari ya gyara wato akwai wani abu daya cikin duk maganar da su salamatu suka yi na cewa wai iya kudinka iya shagalinka yanzu mu doka da yawa za matan yanzu idan sana'a take in wani abu gare ta ka tabbatar da kuɗin na sana'a ta kuɗin ta ne cikin dan ce wannan nan da ya kamata yawan asu abubuwa ɗaya kenan na ɗaya kenan na biyu yau da yawan ku ga cikin ku misali ga ku akwai ma'aikata da ma'aikatan gwamnati ne wata na karewa ku an shi albashi da yawa kuɗin ku na albashi ba su karewa daga anko sai har ka sai ba ku iya sai makama amma in biyan haya gida biyan haya gida namiji biyan kuɗin makaranta namiji kuɗin wuta namiji kila labin ku ko da haƙi ne ya kamata a ce akwai taimakon da kuke iya badawa gaskiya mata yau sun zafafa amma ɗaura ka tuna cewa ka ɗauki alkawari tun asali cewa ko mina ta zaka ba ta amsalin oh, ce saboda saboda Allah da annabi amma ka san wannan maganar da ka faɗa ka dan kormade gefe wani wuri gefe ai ai ba haka bane hujja ta ita ce abin taimakekeniwa ne tsakanin mata da eh, miji sosai wannan kudin cefanin da yake jin zafin an cira a ciki ya taba daukan kudin cefane ya bayar wanda har eh, kudin kaman pocket money da bature yake faɗa eh. kaman kudin kashewa mm. in ta ga ko goro ko wani abu za ta siya ko jan baki ka taba ce za ta siya maza da dama maza da dama ba sa siyan ma matan su irin waɗannan ba ba a cikin wannan wannan kudin cefanen da za ta samu ba canjin da za ta baka maimakon ka ce wance ba shi sai ka noke ka sa a jiwonka ya kamata ka ce wance ki rike kudin rike canjin kila akwai abin da za ta bayan ne an gama soyayya za mu toshi tsakanin mata da binta yau idan ta bashi canji gobe zai ce mata oke to tunda har kudin ya kai har da canji na rage zai rage kudin zai rage kudin ce maganan gaskiya nan wajen misha maganan gaskiya mm. ka in kana da gida kana da aure ba za a taba cewa misali ba gidan abdullahi sai dai a ce gidan maman wane kaza mata aka sani a mata aka sani da rukon gida da tarbiyyan gida su ne gida in ba mace a gida ba gida maganan gaskiya tsakani da Allah to wannan haƙurin da ake cewa mata su yi ai ba duk aka tare aka zama ɗaya ba kuma taimakekeniyan da kika ce na mace da namiji mata da namiji namiji shine yake bisa shi ya kamata ya komai babu wani babu wani wannan zamanin muna ta korafiya. In aka yi maganar taimakekeniya a nan wajen wallahi raini zai shiga tsakani saboda namijin namijin ya riga ya bar abin da Allah ya daura mai ya yi bai yi saboda haka. Kuma mafi yawancin maza yanzu wallahi tallahi ba ka bi na bashin rantsuwa. Gaba ɗaya sun sakar ma mata sun sakar ma mata raga mai gida. Tsakani da Allah duk mun karawo magana gada akai. Muna magana ne akan me zai ƙara danƙon zama auren nan. Ba tare watsewa aure ba kin yi magana hajiya binta kan matsala abin da shafi duba da irin matsalar ake tattalin arziki mm. ma'ana yau in kana da gobe ba kara mm. kenan mi kenan yau abinda da gare ka kai kokari abinda a gare ka kai ma iyalai kaka cutar da su su kuma abinda aka kai musu su yi hakuri da shi kuma abinda bai zama dole wajibi ba kar su dora su ce sai mai gida shi kamar misali magana anko da muka kawo kamar magana anko da muka kawo yanzu mai kawo magana anko yau ke ce ke tsaye ce mai gidan ki sai ki anko sai ma yaran ki anko shin anko a dole ko shekara gomi a dole ko biyan kuɗin yara maka to sannan kuma cikin gishirin zaman aure yanzu mm. wasu abubuwa da an kabori suke da matsala shine yau zo ka heta waje ka dawo kana son ga matar ka tsatsaf kai gida tsatsatsaf kila ka isko gida kazanci kana zuwa ma ka tar da kwannanan ƙorana bi na an ci abinci ba a wanke ba ka shiga daki ga kana an zubar ga fonan kila yara sun yi kashi ba doka an ka zubar ba eh. ka gama kaca kaca to don Allah ya za za ai kalle ta kai horin ciki anya ba ƴaƴa ne saka mata yawa ai ba magana ba ƴaƴa to sai ka karo mata mata kenan sai a zama ana tsamta su kenan da karin wahala to an sai kara gida Dai kenan ko kuma wani abu ma bari in faɗa miki ma ba ma wannan ba a koma ma baka isko waɗannan matsalolin cikin gida ba mm. ka isko tsaftar gida ka isko tsaftar ita da komi ke san wata babban matsala zamantakewa tasu inda ma take da matsala yanzu wagga waya na'urar sa waya ga ta zamani eh. sai ki isko mace ta koma can gehe tana ta illa illa ko kuma ke kuma ka koma kana ta illa illa kana ta ta Ibrahim Ibrahim eh, maganan gaskiya a nan wajen kaga in ka shigo gida in matanka tana ɗakin girki wato kicin kenan ya kamata in ta fito ba sai ka je ka same ta ka same ta in ma tana wanke wanke ne sauran mazan nan kuwa to ai ana maganan yanda za a ƙara ƙarfafa haka ne amma kuna yau da muna yi ka je ka gaishe ta in ma za ka in ma ba za ka iya ba in ba za ka iya wanke wanke ba sai ka zauna ka yi mata hira in ma ba za ka iya ba sai ka koma ta ɗaki bini bini ka dawo ai ni yau ina gane ki yau da safe ma yau da safe ma gani nan da safe yau yau ni ne heke doya ne soya ne ne ne ne ai cikin kana tambayan ka ne kila shi ni na yadda da batun Abdullahi kamar misali yanzu kin ga mu mata hakkin mu ne a kansu idan mun tashi gari ya waye mu tsuguna mu ce musu ina kwana amma shi rai yana son mai kyautata mishi wata rana kai ma sai ka nishadantu kafin ta ce maka ina kwana sai ka ce a maman wani an tashi lafiya sai a ah, salamata a ce maman wani a ka sa wani suna ma mai ah, daɗi wallahi dan ka duk in za mu dawo da wa'annan ba wai kai a'a ka tashi akan gada ka ga ni eh, ko kana ba mai gida ba mai gida bane kai ai kai an mai gida saboda haka saboda da kana mai gida mm, mm, zaman auren nan fa zama ne na amana tsakanin kai da ita kuma yadda kuka yadda kuka yi ba kun ce ba ba kwa san irin auren da mm. inda iyaye za su zaben maka mata ba baka santa ba wanda sai da kuka je kuka yi santamantal kuka so juna kuka yi fure ruwa ya da ke rana ya bukata ya da amma kin san matsalolin mutane bacci cikin dare duk kin san matsalolin zaki ga ta a waje sadda ka aure ta in ka in za ka zo hira kila in ka zo taɗi wajen ta in ka je kofa su kame ta hito tun kamin ka zo ka kira ta ka ta zo ga kana zuwa hira awa ɗaya eh, eh. amma kana zuwa wajen ta kame ta zo kila sai ta ƙara awa ɗaya ana ca ca su ba zuwa yi kankane ni a yi kwalliya kullum as as amma tana zuwa gidanka wala ke Allah ba ta tota wata ko kuma tana haihuwa shi kenan ta fara canza ta ba ta iya Ina ganin anya ba mu ne muka yadda abin ba. Ibrahim ta da yadda kafin a yi aure hmm. zaka iya yin hakuri ta bata wata lokacin tana kwalliyar ta zo hmm. wurinka ka ɗauka amma ta zo sai ka ɗan yi murmushi ka nuna kaya ba ai kwalliyar ta yi abin ka manta da ta bata ma hmm. lokaci yanzu ta zo gidanka kake ganta kullum idan ba ta kawo maka ruwa akan lokaci ba. ma'ana ta ɗaya ne fa ta ɗauki mintoci masifa idan ka kira ta bata taho ba masifa hmm. ba uzuri ba kwa wa mata kafa a halin yanzu amma lokacin da suke waje kuna lallaba su ah. shin me yasa yanzu ta zama amanar ka bai kamata a ce kafin lallaba ta fiye da dama ai ba haka bane ai bari in ga miki wani abu ɗaya ba kun bane ita lokacin tana kokarin ba za ta maka abin da zai bata maka rai ba haka kenan kai sai ka shi ta shigo gidan ka san zaka fara haɗuwa da abuwa yanzu bari in baki misali kwalle gara muke muke magana eh. yau a cikin gidansu tana waje za ta kwalliya amma in tana waje wata in kiga za ta kwalliya to kila za ta yi ta wajen buki ne sannan za a kwalliya a ce za a yi ta amma ina cikin gida kai ba za a maka kwalliya da ta ba binta magana eh, zaman gaskiya ake in aka yi aure hmm. a lokacin ne ma'auratan nan za su gane halayen juna eh. koyaushe na kan ce gidan aure ba filin yaƙi ba ne ya kamata ya zama filin soyayya hmm. domin in ka ɗauko abu daman in baka iya ba ya kamata koyaushe da hutuba da wa'azi eh, da roƙo da lallama da wasa da dariya mhm. misali a nan wajen in da safe za ka fita wani abu ya ɗan shiga tsakanin ku ta ɓata rai ka tafi in ka dawo ai gidanka ne sai ka ce misali a nan sai ka ce a gidana kuma za ki dinga fushi da ni ai ba kai ma sai ka kama fuska kamar tike ba kamar na shanu sai ka tsaya ka lallaba ta hmm. dole ne ka zauna da matar ka lafiya amma ka san wani wani sa'a wani sa'a Abdullahi akwai matsala daya yanzu misali lokutan da ya kamata a ce mai gida na zaune gida ne da yara ne da ita suna hira ana nishadi ana soyayyan nan mm. to duk inda ka zauna cikin gida ka yi awowi gidan nan muke ka mm. zauna ka hira ranka baci zai yi don mi ba ka rana ta ba kana zanne kila ai mu magana ya sha'anin rayuwa da ake ciki kana zanne kana hira kana din jin kama manta da irin sha'anin rayuwa da ke ciki sai ka ji an fara ce maka ba ba ba ba ba a eh, eh, san zuciya a cikin wannan al'amarin yana da yawa maza abin da ya kamata ku yi saboda a gudu tare a tsira tare a kuma samu mafita a cikin al'amuran da ake nema na zaman aure ya ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata shine ku cire son zuciya ku kulla gaskiya idan mace ta kwalliya inda kuke yabawa da kafin ku aure ta a gidanta ku yaba amma sai kiga akwai wata shekaran jiya can te lalli wallahi ta je ta kashe kuɗi mahanata te lalli ya zo ya dan shi ta yi ta ci dauri mm. ko ya kalle ta ya ce kai wai da Allah kai baka ga nayi lalli ana magana ana ta yarfar da hannu ya eh. iya ce ta yi kyau sai da ta ce kuka yi auren wallahi me yasa ba za ka gani ka ce nayi kyau ba saboda sannan ka au ashe ne kai ba ma sani ba akwai abun da ba ta ne rayuwa gani binki duba irin wannan abubuwan ki anya ba shi rayuwa ta ta ga lallan nan kin san dalili ai ana ta faɗa kawa na cewa mata kila kasu yi lalle yau saboda in sun tun wajen zabe kada wannan abai ya kawo magana gaskiya mu tsaya ni magana gaskiya Ibrahim ina son kai wani wuri ne yanzu anya ba shi sa mata da yawa yanzu ka koma amfani da maganin mata bayar uwa na eh, maganin da'a saboda sataro mazan don sun kwace su ai wannan maganin ai wannan maganin ba komi bane wannan maganin ai wannan maganin ba komi bane maganin nan maganin nan ke zan mai tsafta gida mai tsafta kanki mai ladabi mai biyayya mai hakuri da rayuwa wallahi shine babban magani amma duk wani magani zaki je sau wannan magani sau wannan magani wallahi kudin ki kawai zaki kashe muddin babu waɗannan abubuwa wallahi babu zama dakata mu tambayi su matan da su suka fi sanin sirrin abin to um, binta kin ga kin yi kwalliya bai yaba ba kin yi wanka kin sha dauri kin kawo daurin nan kin sa barbada eh. kuma duk bai ko a jikin shi shin wata sace tunanin to me ya kamata in yi me kuma bari in koma kuma in je in in yi amfani da maganin matan mazan ku suke sa matan duk mace bari ki ji in gaya mu duk mace a duniya ta fi son farin cikin mijinta akan komai a duniya bisa kan ma farin abin da duk abin da mace za ta iya girki mai daɗi ta kici kai baka san bata ci ba ma ta hana cikin ta saboda da iyayenta saboda miji saboda kaɗan ne ta ije maka kai ka zo ka ci ya burge ka amma sai ki ga wani namiji in ya zo ko kallon abincin ba zai yi ba mm. ya je ya ci ka cikin a waje maganin matan nan ku kuke sa mata suke amfani suke canja layi kala kala to gashi kuma sun haukace ko a lafiyar ma akwai illoli da amma maganin matan duk bai hana yawan mutuwa aure ba saboda mi duk wani magani ba abin da ya hana maganin babu ladabi babu biyayya babu tsabta. babu mi ibrahim abin da nake so in ce a nan shine an yi maganan ba ba ba an yi oh. maganan magani magani magani fa ɗaya ne rangwada magani ne <laughs> kana zaune a cikin balanka kana yi rangwada magani ne in ka zo ka zana to amma mafi yawa mafi yawan matan nan binta za ki ga amma yi muka rangwadan ma kana zaune ko ai muka wani kalma mai daɗi ba misali ana so a karba abu an kasa yi muka mace ta da dabara dabara ga baki ɗaya na wajen mace to ai ku suke da shi kun ba shi yi ba ba shi yi ba kai kuma ba za ka yaba ba sai a tafi ana neman magani to mace ce yanzu ake mace lokaci a gaskiya saboda Allah mace ke ba za ki san da za ki ki kashe wutar da ke gaban ki ba eh. wai sai ki tashi kawakki wanda ba ta yi aure ba kina da darajan ki da mutuncin ki kina da auren ki wai idan da matsala tsakanin ki da mijinki maimakon ki samu wata yayar ki mai miji eh. ko kuma ki samu samu wata yar uwarki wanda kin san cewa dai za ku kashe kuɗi ne ta fi shekaru ta fi mm. experience to wai sai ka tashi wai sai ka je ka nemi kawarka ko bazawara da ta fito daga gidan mijinta eh. ko kuma kawa irin budurwa din nan da bata riga ta yi aure ba wai sai ki je ki ce kina gaya mata ga matsalar ki kaza kaza kaza sai ta baki gurguwar shawara ana cikin magana sai ta ce miki gashi ita Allah Allah take yi ta bankaɗe ki ita ta nemi guri ta shiga maganar da ne ce ta dawo cewa mace ma a cikin gida wadda ke da auren más. in ki ga tayi kwalliya to tabbata za ta je gidan biki ne ko za ta fita ne to wata kan shi kan shi kwallon kila in za ki je ina haɗuwa ba shi mata suna kokari a zamanin nan yanzu babu mummunan mace mata na iya gwargwadon kokarin su wurin gyaran kansu mazajen muke jawo hankalin su su ji tsoron Allah su gane cewa aure ibada ne su gane ba su da wani farin cikin da ya wuce iyalin mu ba shi yasa muke jawo da mata ke amfani da shi yasa shi yasa muke jawo mu ma shi yasa salamata an ce wai maganin da kuke wai saboda farin cikin mazan. to kina nema ki samo kanshi. Tabbas. Kin yi kwalliya bai yaba ba. Kin yi wannan abun bai yaba ba. Kin kashe kudin ki mai yawa dan ki bashi ya da daɗi bai yaba ba. Hmm. Kin yi hakurin bai yaba ba. Wasu ma har sun bi bai yaba ba. To kin ga bari ki karkata. to amma ba kya ganin kamar dabara ake yi muku kawai don a cinye kuɗin amma ba wani abu bane da ya shafi inganta aure? eh to wannan zan iya cewa shawara ya rage ga mai shiga rijiya saboda ke kin san a matsayin ki na mace kin san abu mai kyau kin san mara kyau sosai kin san idan wannan abun mai kyau ne binta a shekarun ki a tunanin ki a ilimin ki binta ba sai na gaya miki cewa bai da kyau ba to ki za ki san cewa bai da kyau gashi nan kun bude musu kuma kasuwa sai kasuwa suke suna ta ƙara bunƙasa suna ta ƙara kuɗi sun bude musu kwanaki na ji akan an ce har abin ya kai daga intanet ma ake amfani da shi. Intanet wata ta zama biloniya ma da shi. Saboda saboda kuna ta siye kuna ta siye eh. ta yi kuɗi. Ta yi To kenan na aiki tun da har gashi kuma maza kuna iya gane ba. Kar ki manta. Ki wannan abun fa kaman zuwa gurin boka ne ko malam. In dai har ya ce miki wannan abun zai yi. to Tun da kika siye wannan abun akan cewa zai yi. To ina mm. baki tabbacin cewa zai miki. Sai ka ga yayi maka. Ai kin yadda da shi kin kuma sa a ranki zai yi to zai miki aiki to amma shi namijin ba abin da zai gane <laughs> ba abin da maza ka gane muddin da ya ba larabe nan da yi da tsaka da ba kuma yadda ne da kauce hanya wallahi kuma wannan irin abubuwan nan da ake bi magungunan nan ni ina gaya muku akan gaskiya koyaushe mace in dai tana da aure to maganan gaskiya ladabin nan mm. rangwada eh. a cikin gida kalamai masu gadi kwarai kuwa to mm. amma fa mafi yawan mata da suke da aure za ki ga cewa kamar yadda Ibrahim ya ce wani lokaci asabar lahadi ba ma za a yi wanka ba sai bayan ba A wannan zamanin? A wannan a wannan ko ko ba faɗa miki wani abu duk daga cikin waɗannan abubuwa ai da zuwa ɗauko magana ma ɗaya girki da cikin abinci ko ba haka ba. Yau abinci za ga mace ta san mijinta ma bai son yaji amma inda ta ga ta ga ta ishe ta zama ga ta rugu asan ba ta son ta yaranka yaranka na ci suna mama yaji sai ce wallahi na cika ba abinci ga ta wasu yaran ta akwai yaran hausa su kalubalen ta ku ta maganan kwalliya ina da kalubale akan maganan kwalliya nan binta mm. wallahi wata macen tana iyakacin bakin ta mm. zaki kashe lokacin ki kuma da kuɗin ta ma dan bai ma ba da wallahi ba zai dawo ba sai daurin dan kwalin ki ya dawo ta gefe to sai sha kin kwanta kin yi bacci yana wurin neman na tuwo yana neman tuwo da dare yana neman na tuwo binta ta mu labari da cewa wata sai da ta goya shi a baya. Ita binta wannan ba? Mm, ya ce na saki. Wa ya ta goya? Karshen da ba da haƙuri da biyayya. Yana zira daga bayanta ya ce na sake ki. turka shi. An babu mata. To kaji gida babu gida an babu mata. An kware da gaskiya wannan gaskiya ne. Bai da mata. Wato dole wannan muhawara ta yi. Mm. Kin san wanda na fi tausayawa? Abdullahi a cikin wannan matan. gaskiya ka. yayi matukar kokari sosai saboda suna kawo masa abubuwa da yawa yana karewa amma amsar fili da abin da suke faɗi gaskiya ne haka yake to amma shi ma amsar da yake ba su gaskiya ne kamar abin da Aisha take ya ta faɗi hmm. in kuka zo kuna neman aure su maza sai ku lallaba mata duk abin da suke so ku masu amma lokacin da ta zama maku amana da Allah ya baku amma hmm. sai ku juya sai ku canja me zaka ce min wannan to ai baki sani ba hmm. kamar abinda da Abdullahi ya faɗa shi ma matan idan suka zo gida abin da suke a waje sai su canza kina zaune sai ki dau wanka kamata ya kina gidan nan ki dauki wanka mm, to gaske akwai wasu ki shirya mara abinci ki mm. abubuwan da zaki ko da yaushe da gurin aiki da kalamai masu daɗi fara'a yauwa yau wa. to ya san yana da wata a gida ba zai fita waje yana kallon wani abu kuma yana neman wani abu a waje ba to idan gaba ɗaya kowa ita ba ta yi shi ma baya abubuwan da suka lissafa kin ga an samu zama haka kawai gida ya watse kenan haka ne kuma ma dai abu mai mahimmanci sosai a zamantakewan aure shine abin da ake cewa a turanci communication kowa ya bayyana magana yana ɗaya daga cikin abin da ke karfafa aure kwarai da gaske ka fuskanci me take so me yake so me baya so me take so to tabbas hakan zai yayi abin da bai kyauta ba ka gaya mashi nan take abin da kai kaza to lokaci da ya halin shi wani mako ne dole a ci gaba da wannan muhawara to ko za mu gayyato ku ne gaba ɗaya a zauna mu ci gaba bari mu gani mako mai zuwa abin da zai faru <laughs> to jama'a duka na muka kawo karshen shirin namu a madadin Julie da ta bamu umarni sai injiniyan mu ta yau da Sarfila Hashim ne Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake